Kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labaru a cikin gabatar Hawa Usman ga kanun labaru. kotu ta sallami hayaba da masi a yau da sahe a zandar aminan shi kungiyoyin fararen fulla sun nuna gamsuwar su za ku ji su a cikin shirin Kasancewar kasashen duniya na bikin ranar aikin sa kai za ku saurari kokarin wata matashiyar kasar Faransa a cikin ayyukan gandari na wasu matan Nijar. A rahoton namu na musamman zai ku ji firar da abokin aikin na Muktar Hamadu Yayi da Prefen Falmai dangance da shawo kan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a yankin. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A yau da sahe kotun karata ta Zandayar ta saki Yahaya Badamasi dan kungiyar farar fulla da ke tsare tun watan Afrilun da ya shige. Dalilin zanga-zangar kin dokar kasafin kudin kasa ta shekara ta 2018. Kungiyoyin fararen fulla na Zandayar sun gamsu da wannan sakin da aka ma Yahaya Badamasi kamar yadda Amadu dan kori ya shaida ma Mustafa Mamman Sani. a watan Ogista Juju mai bincike ya ce dosiyan yahaya ba da masu babu komi don haka ya sake shi juji mai zargi cewa da procurer sai ya ɗaukaka ƙara ya ce shi biyar raba he an zo kotun ɗaukaka ƙara to alhamdulillah yanzu ga yau a kotun ɗaukaka ƙara sakamako ya hoto ta kwatamta da cewa ta yi watsi da wannan ɗaukaka ƙara da shi gatan shari'a cewa da furkirar ya yi kenan yanzu ya hayaba da masu ya samu eh, walwale shi ya zamanto libar ba ni zancen ko sakin talala ba bane babu komi cikin dosiyan shi tsananin wata takwas kinan da ya yi sai mu ma koti mai adalci mu musu godiya ya dace hukumomin kasar Nijar su saki 'yan kungiyoyin fararen fulan nan biyu da suka garkame ya watanni takwas kenan dalilin sun faɗi albarkacin bakin su jiya Amnesty International jiya a jajibirin sakamakon shari'ar ta Yahaya Badamasi wakilin kungiyar Alternative Zandar da kotun ta saki a yau haka zalika Sadat Iliya dan Malam na zaman jiran shari'ar tashi da har yanzu ba a sa mata rana ba an da ya kama shi ne tun 18 ga watan Afrilun da ya gabata tare da zargin yin zanga-zanga ba cikin izini ba in ji sanarwar ta amnesty international kamar yadda kuka sani zandar ce za ta karɓar shagulgulan wasannin 18 ga watan disamba ranar tuni da kasancewar ƙasar nijar a matsayin jamhuriya jinkirin da aka samu wajen soma ayyukan ya sa da magarawa shakku amma a yanzu da garin ya ɗau sabuwar fuska 'yan zandar sun so murna ga dai ra'ayoyin da suka ba abokin aikin nan Mustafa Mamman Sani. Bisa aikin zandar sabuwa sai mu ce masha Allah kuma muna mika safifiyar godiyar mu ga shugaban kasa bisa kan alkawalin da ya dauka a duk kowane jihohi yanda ake sabanta su kuma yau ta zo kan bisa kan zandar kuma yau an sabanta ta sai mu ce ba ma zandar sabuwa ba ce sabuwa kakal za a ci. Kuma kawai di ba ya san gaskiya da magaranta sauya kuma abu ne wanda gaskiya na abun alfahari kuma abu ne wanda ya kamata a ce mu rike shanu biyu Eh, wanda ba mu ba har iya wanda na ba ma su suka wannan abu masu aikin ma sun yi aiki da kulawa sun aiki da kishi gaskiya zandar sabuwa in nan mun ji daɗin ta saboda mu ma dai an kama stage a nan ga residential mun kare a nan kuma yanzu dai muna cikin gubernura muna aiki gaskiya wannan aiki aiki ne wanda kamar in ce tun da muka tashi a da magaran ba mu taba ganin ba an taba yin irin wannan aikin na wannan shekarar dokar ko ta ɓaci da aka kafa a satin da ya shige a cikin gundumar sai torodi da tira ya yi daidai in ji prefekin tira domin wasu yankuna na tira na fuskantar barazana dalilin rashin kasancewar jami'an tsaro a gurin ga dai ƙarin bayanin da ya mara hilatu sumana Mun yi fatan tera ta kasance a cikin dokar ta ɓaci saboda muna cikin barazana. Idan muka ɗauki gundumar Bankilare Goruwal tana da iyaka da Mali da kuma Burkina Faso. Idan muka ɗauki duka shimfiɗar yamma maso kudanci, gundumar tera da kuma Jangulde ba barikin soja ko guda. A gaskiya wannan dokar ta ɓacin da aka sa yana da kyau domin tabbatar da tsaro. Tuni mun fara shirya taron wayar da kawuna. Mun tuntubi sarakunan gargajiya da hakiman garka inda muka shaida musu wannan dokar ta ɓaci domin tsaron lafiyar su ne. Mun kuma kira radiyoyin karkara biyu na tera. Za mu shirya wani taron wayar da kawuna a cikin sauran gundumomi. To da yake majalisa bata kada ƙuri'ar amincewa da dokar ba ta kuna, mu ma fara shirin ko da majalisa ta amince da wannan doka ba zai kawo matsala ba tsakanin al'umma da hukumomi. Eh, A yanzu kuma sai ni munhi agadarsa inda ma'aikatar 'yan sanda ta agadar ta cafke kwayoyin tramol dubu tamanin da biyar da aka cusa a cikin wasu kumsuna na ledodi a shigowar gari cikin wata motar jigilar jama'ar ta hoto daga yamai. Daraktan ma'aikatar 'yan sandar agadas iso Haruna Ali ya shaida ma sai Karim cewar an soma bincike domin gano bakin zaren al'amarin. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maraɗi ta tsara wata yekuwar rigakafin cutar kolera daga uku zuwa shida ga wannan watan. Fiye da mutum dubu ɗari da hamsin ne za a ma shawar a cikin gidajen likitoci da basu samu 'yan malatin cutar ba. In ji Adamu ɗan kaka Yariman shugaban bangaren rigakafin cututtuka a cikin firarsu da Muhammad Mamman. wannan shashara dai dalilin ta shine rigakafi ne na kamuwa da cutar kwalara kan kanta kuma ta shahi don garuruwa kawai sai yasi masu makautaka da kawai jihar maradi ko disar mada rumfa shine aka dauki caduwa da agi cikin donka disar din agi da kuma gazawa cikin disar din gazawa sai su yi duka irban ne da na cikin birane shaushawa za a mutum wajen 152,316 kuma ana ma yaro wanda aka hawaye shekara har zuwa ma wanda ke kusan shekara 100 duka za su samu gina wannan shaushawa ce ta gama gari wadda kuma bata bar kowa ba yanda ake ba da polio take kuma cikin kwalabe ne suke na kowace kwalba ta mutum guda ne zai za a ba shi shan shi kenan bayan wannan an san kuma lalle eh, wannan halaye da likitoci su kwatanta mutane na kariya kawai tsabtaccen ruwan sha ko a dawa su da wanke hannu a shiga magewa da kyau da sabuni su da ne za a ci gaba da yi a cewar daraktan jihar na kiwon lafiya dr kalla idi cutar ta sha baya yau kusan sati biyu kenan da ba a samu bullowar ta ba a cikin yankunan maradi madarunfa gidan rumji da tesawa amelie salmon wata matashiya ce 'yar kasar faransa mai shekaru 24 tana aiki na wucin gadi ne a niger tun watan satumbar kin ya shige inda take taimakawa cibiyar wazisa ta masu kamfanoni a cikin tsarin su na ba mata 200 horo a nan birnin yamai da kuma wasu mata 80 a maraɗi kan aikin noman gandari na zamani ga dai yadda take tafiyar da ayyukan nata albarkacin ranar duniya ta masu aikin sa kai Muna ba ƙungiyoyin mata horo kan ayyukan noman gandari na zamani. Mun ba mata 260 horo, mu ke sayan iri, mu zaɓi wanda zai daidai da yanayin gonar. A ƙarshe yaya al'amarin yake? ko za ku rinka bin matan ku ga yadda za su ci gaba da horon da kuka basu za mu rinka haduwa da su mu ga yadda za su ci gaba da ayyukan su saboda bayan noma suna da wasu aikace-aikace wanda in sun hada su da aikin gandarin za su samu moriya menene fatan ku nan gaba kan wannan aikin na sa kai ina son in samu kwarewa kan wannan aikin a matsayina na matashiya zan ci gaba da kokari kan wannan fannin le faire tant que je peux 'Yan kokowar da za su wakilci jihohi guda takwas na ƙasar Nijar albarkacin wasannin kumfurar kokowar gargajiya za su wakana a Talabere sun bayyana. A cewar daraktan ƙasa na kokowar gargajiya, lahirin 'yan kokowar a shirye suke suna dai zaman jiran ranar 26 ga wannan watan inda za a buɗa wasannin a Talabere. Ga dai ƙarin bayani da Malam Barka a Koda Yamma Musa Hassan. Kowace jiha guda takwas sun ƙare zaɓe. sun zaɓi yan kokowarsu ana ma cikin turka a ba su huzari jiki ya gyaru kuma su san ka'idodi ma na kokowa duka wannan lokaci mu da muka samu muna gaida jin kokarin gwamnonin jiha da mayar da sarakansu da duka dai mutanen jihohi aka yi wannan abu cikin lokaci don a samu yan koko da za a kawo akwai bana an ce mu akwai yara matasa da yawa to yaro matashi ya zo da karhin shi iya jin karhi ya samu horo kaga an kara mai kuzari kuma an hore shi bisa kundi an an kada shi ya sani kawai yanzu mu ake tsime mu zuwa mun information ta arbitar a shiga wasa gurin nan na zaman lahiya na haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗaya a samu a cika shi. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Balewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda a yau yannahi gundumar falmai wadda tana cikin yankunan kasar Nijar da ke fuskantar tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makyaya da makyayan masu kansu. To domin sa mafita kan wannan rigingimin abokin aikin na Muktar Hamadu ya yi fira da prefen falmai Hammani Kondi ka kuma da firar tasu ta kasance. Saɓanin shekarun da suka shuɗe a wannan shekara an ɗauki matakai na fahimtar juna tsakanin al'ummomi da ke gunduma falmai domin rigakafi da kuma daƙile rikici da ke da nasaba da fili da ma dukiyoyi tsakanin al'ummomin. Hamani Kwandi, prefe ɗin gunduma falmai. Euh, Tsaron masu gudanarwa na karkara na inkiyar kundin tsarin karkara yana buƙatar wasu tsare-tsare na aikatawa a cikin jiha kamar falmai inda gugaya kan kan kakace filayen kiwo ta cima wani matsayi na sarkakiya da ke mai da hannu agogo baya kan nagartattun al'adun zamantakewa. Hakika ilolin su ne yawaitar rigingimu, rigingimu tsakanin al'ummomi zaman tare mai wuya a kowace rana, lamarin da ke mai da yanki da manoma cikin haɗari ga adadin ayyukan rigakafin tashe-tashen hankali, mu rike tsaron albarkatun muhalli da kowa ke amfana. Burin mu na farko shine rigakafin rikici da kulawa cikin karko na albarkatun muhalli na kowa idan za a shiga cikin muhimman muradu dole mu duba burtali da safta ta amince a bangaren kasa filayen kiwo tantance su da kididdigewa dukkan tabkuna da ke akwai da yankin da ba a karbe ba da ayyukan mutane ba su lalata ba mun so mu je wajen mutane kuma mun shirya wani rangadi na kwanaki goma a cikin jihar muna amfani da wannan dama domin jinjina babbar hukumar tabbatar da zaman lafiya da ta taimaka da kuɗi game da wannan aiki na wannan shekara a set set Ya yi 'yan shekaru da ba a samu asarar rayuka ba bisa wannan rikici tsakanin al'ummomi. wani kokari kuke yi ne na rigakafi da kuma murkushe wannan rikici a fuskar gundumar falmai? Mun samu tantance filayen kiwo da muke da ta hanyar yin hatara da dabbobi da muke da su da kuma filayen da ake keɓewa waɗannan dabbobi. Mun ɗauki lokacin ziyarar waɗannan filayen kiwo da burtula domin ƙoƙarin mai maido da hankalin manoma wajen girmama wasu dokoki na girmama mita 25 daga kowane bangare na burtali da filayen kiwo ya kamata a kafa wata da'ira ta mita 20 domin baiwa dabbobi damar walawa kuma kada su shiga gonaki doka ce dole a aiwatar da ita. fassara Mutar Muhammadu kenan da Mamma Ada da sun ka zo karshen labaran sai kuma gobe insha Ku saurari shirye shirye Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. da Radio ku saurari shirye-shiryen studio kalangu a doso